a wannan ba shi halatta ba shi halatta bayan wanke ango abokan ango soke ango haɗa ki amarya haram na ya sa wa a musulunci wanda wasu suke yi idan sun je makka da sauran wurare masu albarka a shafa ɗakin ka'aba da sauran wurare masu albarka ya halatta ana yi babu komi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya kasance shi na shafan membarin manzo sallallahu alaihi wasallama tabaruku bil asari kenan ana tabaruki bil asari da inda salihai sun ka taba ko kuma inda sun ka bi sun ka wuce abdullahi ibn umar shi na wannan kuma wannan shi na cikin majmu'ul fatawin ibn taymiya ya kawo shi akan cewa abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya kasance shi na shafan membarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don hakan ga wannan shi cikin tabaruku bil asari salihina ana yi babu komi in ya ba su kuma ake shina halatta mutum shi sai da abu kuɗi hannu daban kuma ila ajalin kuɗi daban shina halatta duk abin da haka ya sai suwa dubu biyu kuɗi hannu kana ya sai sai dubu biyu da ɗari biyar in ka so bashi saboda bashi sai an jima za a biyan ka kuɗi hannu kuma za a ba ha kuɗin ka yanzu maluman fiƙi sun yadda ana wannan abin da bai halatta ba a saurara a saurara abinda bai halatta ba abinda shari'a ba ta yadda da shi ba abinda abinda shari'a ba ta yadda da shi ba shine watan ka ce naira naira dubu biyu kuɗi hannu dubu biyu da ɗari biyu bashi amma ban sai san ma sai bashi ko ban sai san ma sai kuɗi hannu to shi an ka hana shi suka ce ma watan bai ushe'in wahidin bi sama na yini muhtalifaini sai da watan sai da abu guda da kuɗi wanda kasance sun saba amma Allah luzumi akan lizanci dole sai dai a sai san ma kuɗi hannu kuɗi hannu za a sai san ma dole ba a sai san ma bashi ko kana sun bashi ko kuma bashi za a sai san ma ko kana son kuɗi hannu to wannan shi an ka haramta amma da yan akwai hiyari in kana so dubu biyu kuɗi hannu dubu biyu da ɗari biyu bashi duk wanda haka so ka ɗoka kaga wannan akwai zaɓi ko ta shari'a ta da wannan

sallah mai raka'a hudu sai ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe ko da ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe su an masu fatiha ba su da sura to in ka tashi sai ka maishe su a farkon sallaka. in ka maishe su farkon sallarka sun zama su mi sun zama su fatiha da sura in ka tashi sai ka kawo masu fatiha babu sura kuma a sauce wannan shi abina'i akwai shi cikin masaba ta malikiya masaba malikiya tana da qada'i tana da bina'i wanda muka yanzu qada'i na muka shi kuma wanga bina'i na shine can cikin tarki usulati na wannan na ibnu juzayya al-kulabi qawanin al-fiqhiyya na ibnu juzayya al-kulabi cikin tarki usulati gyaran sallah ya kawo wannan an kadi ba za a gane shi ana akan cire ko ina Allah ta cewa a ce ko zuwa ahad kullum sai dai a ce na eh karatu ana ce kauli na Allah cewa a ce ko zuwa hmm. ya hmm. sai kawai masu karatu na wanda gani su a wani tunai suna karatu haka kaka kul huwa a ce huwa a gaskiya wannan kuskure na kuskure na kuma haram na wannan ya sa a makaratun alkur'ani babu kira'ar da ka shahi kul babu kira'ar da ka shahi hari ko guda cikin karatun alkur'ani a ce huwa huwa Allahu ahad ko ko kul lan yusibana sai a ce lan yusibana ko a wannan ba daidai bane haram na kuma wannan shi ne akai kafirci saboda an canza qur'ani daga nizami ne canza qur'ani daga nizami ne rage ma alƙur'ani harafi guda da gangan kafirci na da gangan maluma sun ce kafirci na in dai mutum ya bisa ga da ganganci ban hana kana karatu ba harshen ka tsallake ba da son ka ba amma dai da gangan qul huwallahu ahadun ka ce huwallahu ahadun to kafirci na wannan don hakan ga aji tsoron wannan kware-kware da gaske ko masu wannan su tuba ma Allah kafirci na suka yi